yau sai ga Khalid ya kira ni ya ce gobe zai zo ya ɗauke ni za mu je hotel ai wallahi idan muka haɗu da shi sai mun kakkarya gado gado kuwa ko na uban waye dan na jima da kwaɗayin bawan Allah nan yanzu ne kuma za ka ga ta sauke numfashi sai kuma ka ji ta ce dole ma gobe na je kasuwa saboda na san za a kawo dankali ina sha'awar siyar da dankali ire-iren waɗannan ya sa yanzu kowa ya fita sabgarta musamman ma hajiyar sama in suna zaune tare basma za ta kwana tana surutu ita ko kallon ma inda take ba ta yi bare ta tanka mata bayan wata hudu suna zaune kan teburin cin abinci mama ta kalle ta a sanye ta ce ki shirya da wuri gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku tafi asibiti ke da maman Najib hajiyar sama dukansu suka kalle ta sai Danejo ta ce mama me za mu yi a asibiti hajiyar ce ba lafiya girgiza kai da ta ce mm sai kuma bata ce komai ba Khalid da ke son jin ƙarin bayani ya ce wani abu ne yake faruwa mama am nan ma a takaice ta ce masa mm shiru suka yi na sakanni Khalid ya sake cewa mama am asibiti fa kika ce za su tafi cikin kaguwa da tambayar ta mike tsaye ta ce kai yanzu kenan ba zan iya cewa ga yadda za a yi ba kuma a yi tambayar ta cece, zan siyar da matarka ne girgiza kai ya ce aladabce Allah ya wuce zuciyar mama sai kuma ta ji ya bata tausayi sosai ta maganar gaskiya shi dai bai san Danejo na da ciki ba ciki ma ko har na wata hudu ko da yake ba ma shi ba ita kanta uwar da ke dauke da abin bata sani ba tsabar iskanci da abin tsabar iskanci da wauta da shiririta sai da ta dauki wayarta za ta bar wurin dan ta san tana faɗa musu za su bata kunya sannan ta ce tana da juna biyu ne na wata hudu a ƙa'ida kuma ana fara zuwa awo da wata huɗu. ta sauri ta nufi ɗakinta inda najib ya saki wata shewa har da guda kamar mace yana faɗin ayyarari yau dai sirrin ɓoye ya fito fili wato abin da ake aikatawa kenan aka a ɗaki da yasa ake shanya ne jiranki kafin ki fito na kai ku kallon Khalid da yayi wanda ya ƙura wa Danejo idanu kamar mai son ganin cikin a fuskarta yasa yace yasa yake ce da dariya ya tashi tsaye matata tashi mu je namu bangaren ko babban yaya ya samu damar ganin inda ajiyarsa take da sauri ke lambu ta miƙe sai da nejo ta riƙe hannunta ta kalle ta kamar za ta yi kuka ta ce adda ciki ni wallahi ba ne da komai je ki faɗa wa mamse ban da komai tariya ke lambu ta yi ta hannunta ta yi tafiyarta najib ma najib na madanejo dariya da cewa haba yarinya za ki shiga lebo room Dan ke ma ki ji abin da iyali na take ji sai lokacin da Neja ta juya ta kalli Khalid ganin kamar baya cikin hayyacin shi yasa ta miƙe za ta tafi wajen mama tace ce a'a fa ba ita bace jawo ta yayi ta koma ta zauna da sauri ya yaye mata rigarta yana kallon cikin Marere cewa ta yi san da yake yin ƙasa da siket ɗinta ta ce garko ai ba ni da ciki ko wai mamsu ta ce ciki nawa zip ɗin siket ɗin ya zare mata yana cewa dan Allah ki daina saka wannan ai sai matsi yaron ya kasa numfasawa ta mamaki ta kalle shi za ta tambaye shi wai ya yarda kenan sai kawai ta dakata saboda miƙar da ita da yayi tsaye yana sake kallon cikin da. yana shafawa har zuwa mararta fuskar shi ɗauke da wani basarakin murmushin da ta jima ba ta ga irinsa a fuskar wani mutum ba daga kai ya kalle ta idanuwan shi tab da kwalla yace ce am ciki na gare ki ɗa ko ya ki haifa min sai kuma ya tashi daga kan kujerar ya koma inda kujerar da mama ta tashi ya tura kujerar ya kalli gabas ya yi sujada a wurin ta godiya ga Allah yana ɗagowa kuma ya rungume ta nejo tare da tare da ɗaukar ta cak ya yi ɗakin shi da ita a lokacin kallon shi kawai take tana kiyasta irin farin cikin da yake ciki a dalilinta zigidar ya mata tana tsaye ya tsugunna duka hannayen shi ya sa ya fara shafar mata mararta yana kallon ta yake faɗin Bingel, me kike so a duniyar nan? Dan dan nan da zaki haifan min yafi duk wata kyauta da zaki min. Yafi duk wata kyauta da zan miki. Na gode miki sosai, Bongel, kyakkyawa. Cikin shagwaba ta babbaga kafafunta. Dan Allah ka bar ni na mayar da kaya na mana. Kunyar ka nake ji. Sai lokacin ya kalli gabanta wanda ta toshe da tafukan hannayenta. Murmushi yayi ya daga hannun shi ya daga idanun shi da gira yana kallon ta yace kin san me jaye hannayen jaye hannayen na ɗan kare yayyafa bebi na abinci kin san fa mai ciki idan ba a dawa nan akai akai yaron cikin fitowa yake ba kuzari zaro idanu ta ita ce da gaske cincina mata kai yayi ce sosai ma shine zaki ga wasu yaran kamar sakar karo wasu ma ki gansu da gilgilallun kawuna cike da gaskatawa da yarda ɗari bisa ɗari ta ce oho kenan shi yasa sufiyanu yake wani iri haka shi ma za ka gan shi kamar yi da birki a kai wani shaƙi murmushi ya mata ya ce e mana ai baban shi ne ya cuce shi <laughs> kai Allah shiri bawan Allah nan haka aka mata wayo dai ya faɗa yana kusanta kansa da inda ya san yana kai baki wurin za ta sallama mishi ba musu ko ɗaya tuni su ta yi nisa ana shirin gangarawa ya ɗago kai ya kalle ta ya ce waye safiyano ba tare da ta fahimci yanayin da ya mata tambayar ba ta ce ɗan makarantar mu ne tun fa ina nan islamiyar ajiyar zuciya ya sauke tare da maida bakin shi kan kirjinta ya ci gaba da aikin shi tukuru a takaice dai da nejo cikinta ba shi da wata kwaramniya kamar ba cikin fari ba idan akwai wani abu da yake saka ta to bai wuce kincin abinci ba sai dai idan ka cire shinkafa to komai tana ci saranta ta koshi hakan sai sa kullum mama cikin hauye-hauye take cikin sauye-sauye take na kuɗin zogale ne rama ne dangali ne salad ne da dai sauransu kayan marmari da sauran cima duk ba sa wuce ta tsaf suka shirya ita da ke lambo za su tafi bikin jauza'u da aka ma'aure yau tunda ta fito farfajiyar yake kallon yanayin shigarta har suka zo inda yake jiran su don shine zai kai su alama ya maƙe lambo ta shiga mota amma ita za ta shiga ya ce ai na faɗa miki bana son ba na samun lafiya idan kika fita amin ai na faɗa miki ba na son lafaya idan za ki fita je ki canja ta maraire cewa ta yi ta turo baki ta ce bandi to me matsalar kayan nan dufa fa ta min kyau sama da kasa ya wurga mata harara ya ce matsalar kenan haɗe fuska ta sake yi tana kallon shi a kausashe ce ba za ki je ki canja ba ne na yi tafiya ta wallahi kin fasa zuwa bikin na kuma ga yadda za a yi wai Allah wai ita yake ɗagawa murya sai kuma zuciyar ta motsa ta kalle shi da kyau ta ce ku tafi kawai na fasa juyawa ta ta kama hanyar komawa ciki yana ganin haka shi ma ya bi ta da kallo yanda cikinta ya ɗan fara turo rigarta ta ya bi da kallo da ya ji ranar mama na mata faɗan ta ci abinci ta ci ta ƙoshi shine ya ji mama na faɗin sai ki ta zama da yunwar ai dama kin ga cikinki a duwawu ya shige idan suka idan suka fi ki girma ai sai ki huta girgizan kai yayi yana murmushi yana ayyana mama am kenan duwawun ma ai daɗin sha'ani gare su a bar su su girma yadda za su rinka cika hannaye na. sai kuma ya taɓa baki ya shiga motar yana sake yana sake ayyana zan dawo ai wannan ranar fushi ta rinka yi ba ta kula kowa a gidan sai da mama ta rinka sababi tana cewa ba gwara za ta illata kanta saboda ɓacin rai shi yana can yana harkokinsa ita tana bubutai hakan ma bata san hakan ma bata sauko ba ta dai shiga ɗaki ta yi kwanciyarta tana jiran ya dawo ya bata hakuri sannan ta hakura wannan fitar da Khalid ya yi bai dawo ba sai da wani babban nauyi ya hau kan shi sai ba hakuri amma haka na tsara abin tun farko ya ajiye ke lambu kenan wayar shi ta yi kara biriki ya taka ganin sunan Jamila har ga Allah har ya dan manta da ita tunda ya tafi Saudiya ba su taba magana ba ko sau ɗaya da ya dawo ma ba wanda ya nemi wani a cikinsu hakan ya sa sai da kiran ya kusa yankewa sannan ya ɗauka ya ɗora a kunne saɓanin jin muryar jamila wata likita ce ke tambayar dan allah da gwarzo nake magana taban shi ne ya yanke ya faɗi kamar mai tsoron amsawa ya ɗan ce eh ni ne da hanzari ta ce don allah ka zo yanzu dr jamila ce ta faɗi an kwantar da ita kuma likita na kan duba ta bai taɓa sanin zai iya shiga damuwa ko ruɗewa don wani abu ya same ta ba sai yanzu yanzu a rikice ya shiga tayar da motar ya ce me ya same ta tana lafiya tana nan asibitin da take aiki ne cike da damuwa likitar ta ce eh tana nan da na ɗauki wayar na rasa wa zan kira na rasa wa zan kira ne wa zan kira nata sai na ga lambar ka ce ta farko a jerin wanda suka yi waya yau duk da ya tayar da motar amma yana mamakin a ce sun yi waya da Jamila yau hakan dai na nufin tana kiran shi ne kamar yanda ta saba sai kuma ta yanke kiran kafin ya ɗauka hankali tashi ya isa asibitin da zuwan shi ya samu likitar suka nufi ɗakin da jamila take tana kwance a ɓarin damarta tana sheƙa bacci suka shigo kusa da ita ya nufa yana kallonta kafin ya kalli likitar ya ce me ya same ta tana da rai kuwa ba tare da damuwa ba ta shiga faɗin hypertension ne dama kuma tana fama da ulcer ba tun yau ba wacce ita ce silar da ya sa garkuwar jikinta ke komawa baya likita ya ce gaskiya tana cikin haɗari dan a gaba idan ta sake irin wannan faɗuwar, to cikin biyu za a yi ɗaya Don ma a rasa ta ko kuma ta samu paralyze wani iska ya feso daga bakinsa ya ɗan dafe gaban goshinsa ya kalli jamilar shi ya kalli jamilar shi sai ma lokacin ya kula da yadda ta zama wata ƙarama kamar ba wannan kakkaura kuma doguwar bane da shi da ita tserewar tserar kaɗan ce a da kam da yana bin mata ko yana ra'ayin Jamila to idan akwai wata mace a duniya da zai nema ita ce tana da tsafta alhamdulillah tana da kyan fuska ga dare ga kira amma yanzu sai ga ta zama karama alamar ta rame sosai gashi har wani duhu ta yi juyawa likitar ta yi za ta fita sai kuma ya juyo ta kalle shi ta ce idan ɗan uwanta ne kai don Allah ka yi Ka yi magana da 'yan gidansu su ba ta lafiya kan maganar aure komai lokaci ne kuma nata lokacin ne bai yi ba tana gama faɗa ta fice ta bar shi tsaye rungume hannaye yana ci gaba da kallonta ya kai minti ashirin tsaye a wurin kafin ya ciro wayar shi ya fita a ɗakin mama ya fara kira ya faɗa mata abin da ke faruwa cike da tausayawa ta ce ai ya baiwar Allah to soya suke so ta yi ne sai bakin ciki ya kashe ta shiru yayi bai ce komai ba ita ma mama sai ta yi shiru sun kai minti ɗaya a haka kafin mama ta fahimci wani abu a sanye ta ce ld wani abu za ka aikata ko ajiyar zuciya ya sauke a raunane ya ce to mama am ya zan yi kin ga dai ni take so saboda haka ne ba ta kula kowa na san kuma a shirye take da ta karar da rayuwarta ba aure a kaina mama idan wani abu ya same ta ba zan ji daɗi ba cike da karfafa masa gwiwa ta ce shi kenan ld ka yi abin da ya dace addu'ata da kuma albarkata suna tare da kai a hankali ya ce na gode mama am mama kuma dan a natse ta ce karka damu za mu samu lokaci da ya dace sai mu sanar mata jinjina kai ya yanke kiran tare da kiran najib ya ce ya same shi a asibitin sannan ya kira abbas ya ce su haɗa su haɗe a gidansu jamila a kankanin lokaci suka jame a gidansu jamila sannan suka shiga har babban falon inda aka musu jagora khalid kanshi na kasa amma yana jiyo hayaniyar da ke tashi daga sauran ɗakunan da irin kwaramniyan da yara ke yi hakan ya sa shi ayyana wannan ma kawai ya saka mutum hawan jini dattijuwar mahaifiyarta mai dattaku da kamala wacce akalla za ta ba wa maman Khalid ɗin shekaru kusan biyar ko fiye da haka suka gaisa sosai kwarai ita kanta yanayinta ya nuna tana da damuwar da take ɓoyewa. a haka Khalid ya ɗaga kai ya kalle ta ya ce mama magana ce akan Jamila ina so ku bani renonta ma'ana aurenta saurayi ko matashin da aka saurayi saurayi ko matashin da akalla zai kai tarar zai kai tsarar Najib ne ya tsaya cik daga fitowar da yake daga wani ɗakin da sauri ya koma ɗakin jim kaɗan sai ga mata sun fara fitowa duk sun yi cirko-cirko suna kallon Khalid ƙarara mahaifiyar Jamila ta fashe da kukan tsabar farin ciki ta kasa magana hakan ya sa matashin nan faɗin malama Jamila ko za ta yi aure ba da kai ba don haka ku tashi mu fita juyawa najib yayi ya kalle shi yace, saboda me fa dan gidan marasa tarbiyya daga kai Khalid yayi ya masa kallon da ke nuni da kar ya sake cewa komai dattijuwar ma kallon matashin ta ita saboda me ai da shi ne kuke zarginta cike da rashin girmamawa matashin yace ce yi mana shiru dan Allah koma menene dai ba za mu yarda ba dama ai duk ke kika hada munafurci marin da Khalid ya ɗauki fuskar shi da shi yasa ya faɗa jikin kishiyar mamarsa nuna shi da yatsa a kausashe ce duk iskancinka ka rinka girmama iyaye musamman ma uwa mahaifiya Dagowa matashin yayi daga jikin matar yana taɓa hancin shi da ya ji damshi damshi aiko jini ne a hancin shi da ke nuna ya yi haɓo maman jamila da ta mike tsaye saboda tsoro ganin jini a hancin matashin yasa ta nuna shi da yatsa ta ce wannan burin 'yata ce idan kuka ga idan kuka ce za ku shiga tsakaninta da shi a kausashi ta ce wallahi ba kai ba har uwarka sai na har uwarka sai na ga bayanta kallon Scarlett ta yi amarerece ta ce gwarzo in dai sai da amincewa ta to na yarda ka aure Jamila na gode sosai da taimakonka da taimakon da ka mana tun ina tunanin ko asiri aka mata na hana ta aure har na fahimci kai ne a birnin zuciyanta shi sa take ba da dama ga kowa in dai a shirye kake da ka aure ta to ka je nan masallacin da ke kusa da commissioner court da ke nan kusa da police station kanin mahaifinta a nan yake zama idan kun je ku tambaya ku ce waye garba duhu sai da ya sauke numfashi na saita nutsuwar shi kafin ya miƙe shi ma ya ce mata mun gode mama ficewa ya yi abbas ya bi bayansa yana murmushin keta in dai Najib har yanzu bakin shi ke buɗe yana ayyana ashe dai babban yaya ma ɗan daba ne kamar ni sai kawai na ga ya fi ni zafin nama ina shirin miƙewa na kashe shi da mari sai ya riga ni tab a gurguje kamar wanda ba za su kai gobe ba aka kammala komai aka gama daga wurin nan Khalid ya karɓi auren Jamila wanda hakan ke nuni da aure na hudu kenan ya hau kan shi ya rabu da ɗaya ɗaya ta rasu sannan yanzu yana tare da biyu wanda bai san me zai biyo bayan haka ba musamman ma da Danejo bata san da lamarin ba to a shafin baya na yi kuskure wajen rubuta Abdul mudallib madadin Abi Dalib mahaifin Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu amma na gyara saboda hada da kwamin insha Allah na gode mu musala Allah sarki kuma daura asibiti Abbas ya ajiye shi sannan ya wuce yana shigowa ɗakin Jamilu ta farka tana neman saukowa daga kan gadon tana yatsa na fuska da ɗan sauri ya karasa ba tare da ya kula da kallon mamakin ganin shi da take yi ba yana zuwa zira hannayen shi a bayan ƙugunta ya zagaye shi ɗaya kuma ya riƙo hannunta a hankali ya furta a hankali ki kula ɗan cewa ta fara ta ja baya da kanta ta ce gwarzo lafiya bai kula ta ba sai kokarin miƙar da ita da yake yi kin tashi ta yi tana son kwacewa daga jikinsa tana jin kamar za ta suma don abu mai kama da haka bai taɓa faruwa tsakanin su ba duk jimawar nan da suka yi kula da haka yasa ya kalle ta yace ce me wai baban ɗaki za shiga ba noke kanta ta ce eh amma dan allah ka daina taɓa ni numfashin da ya sauke yasa ta limshe idanunta jikinta har wani amsawa yayi yi mikewa ya tsaye da kyau har sai da gemun shi ya shafi fuskarta Dabe ƙugu yayi yana kallon ta yace um me yasa ba kya so na taɓa jikinki Ƙara da kanta ta yi a sanye ta ce mu fa musulmai ne gabanta ya dawo ya tsaya irin tsayuwar nan ta dab da dab wanda ya sa jamila kasa motsawa kuma ta ki kallon shi dan idan ta ce dan idan ta ce ta ɗago kanta dan idan ta ce za ta ɗago kanta to kusa da sirrin shi ne za ta sauke dubanta kafin ta ɗaga kai sama tallaƙo haɓar ta yayyace ke nake sauraro me yasa ba kya so na taɓa ki bayan kuma na san duk shekarar nan wane kike ajiyar da sauri ta fuske fuskarta ta sake saddakanta hawaye na ziraro mata ta ce wai me kake yi ne haka daga auren naka ka fara canza halin da na san ka da shi ne wai ma yaushe ka dawo wani murmushi ya sake ya ce ban sani ba dakin damu ki sani ai dakin neme ni amma da ke baki damu ba sai kika share ni kallon shi ta yi tana share hawayenta cikin muryar kuka ta ce gwarzo ka zama marar tausayi yanzu ban san me na maka da kake wula ran kofowa ya dab da fuskarta ya sake kamo haɓarta ya ce shi kina sake cewa wani abu sarrafa bakin ki da bakina kyakkyafta idanu ta ta ce kamar ya a hankali ya nufi fuskarta da nufin sumbatar labban nata yana faɗin kamar har kafin ya gama faɗa ta ture shi da karfinta ta sako daga kan gadon tana tana matsawa jikin gado jikinta har rawa yake ta ce haba gwarzo wallahi ban san ka da wannan halin ba dan zuciyata tana son ka ba shi zai bani damar watsi da tarbiyyar da kuma mutunci na ba ka daina min irin haka gaskiya jawo mayafinta ta yi da ke kan gadon tarfa jikinta tana kallon shi na takuwa gabanta irin tsoron da ya gani a idanunta ya burge shi sosai kafin ya matso kusa da ita ta durkushe tana faɗin wallahi ihu zan maka cike da izza daga dara ya ce yi ihu milad. idan suka shigo ke za su yi wa dariya saboda kin yi ma mijinki ihu Allah sarki wannan kenan to to to to to ya za ta ji me za ta ce ma da kashi na gaba kawai na ku salma kullum da koyaushe kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. littafin charbon kwai kashi na 57 kuma har yau har gobe tana zaune kawai zaka ga ta kwashe da dariya ta yi fari da idanu ta ce hmm, duniya kenan Allah sarki sai kuma daura yau sai ga Khalid ya kira ni ya ce gobe zai zo ya dauke ni za mu je hotel ai wallahi idan muka haɗu da shi sai mun kakkarya gado gado kuwa ko na uban waye dan na jima da kwaɗayin bawan Allah nan yanzu ne kuma Za ka ga ta sauke numfashi sai kuma ka ji ta ce